ba wai sa'a ta irin wannan ba sa'a ta soyayya ni sa'ar ka ce? Barai da gaske. Aiki ma gode ma Allah da na zo. E barka da zuwa. <laughs> Barka da ki ma gode ma Allah da na zo na nuna ina son ki. Wallahi ki gode ma Allah. Allah ki gode ma sarkin da ya halice ki. In ba ni din da kai na yake da dan kwance ba. Ai mace ke no experience. No experience. Allah batu